وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالرياض الذكر والذاكرين هو ما سوء البركة من يمن بركة لساكي haɗuwanmu a wannan lokaci da muke gabatar da bayanai akan falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah idan ba manta ba har ila yau muna cikin gaban da muke tattauna falalan wasu daga cikin surorin alkur'ani da kuma wasu ayoyi na alkur'ani waɗanda suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam bayani ya kawo mu har zuwa kan kusan surori na ƙarshe-ƙarshen alkur'ani ma'ana daga ƙasa a yau za mu tattauna bayani ne dangane da falalin da aka samu wanda suka tabbata daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidan shi game da suratul kafirun suratul kafirun kamar da dukkan mu muka sani shine qul ya ayyuhal kafirun ko har zuwa karshe ya tabbata a sallolin filfili da dama musamman wadanda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan takaita su ma'ana wanda ake yin su ko dai sunanul rawatib ko waɗanda suke da alaka da a farkon tahajjud ma'ana mutum ya tashi tsakar dare da zai fara gabatarwa da makamantansu irin su raka'atul fajr annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta karanta su ma'ana da suratul kafirun da kuma suratul islam raka'a farko a karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka ta biyu qul huwallahu ahad ko kuma akasanta kowanne mutum yayi babu laifi insha Allah malamai suka yi bayani a ƙarƙashin waɗannan hadisai misali idan mutum ya yi sallar isha akwai nafila guda biyu da ake yi bayan sallar isha ko su ma daga cikin ainihin wato surorin da annabi yakan yawan karantawa shine kul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu ahad sannan ga wanda zai yi shafa'in shi da wutiri kafin ya bacci shi ma a cikin sallar shafa'i din nan ma'ana raka'a biyun farko da za a fara yi kafin wutiri raka'a guda an sunanta karanta sabbih isma rabbikal a'la da suratul kafirun ina fatan jama'a an gane haka sallar maghrib ko la'asar rako'i biyu da ake yi kafin su su ma annabi ya karanta kul ya ayyuhal kafirun da ainihin wato kul huwallahu ahad malamai sai suka tattauna cewa daga cikin hikiman haka wallahu a'lam shine yayin da mutum ya gama sallolin da zai yi na yini gaba ɗaya ka gama harkokinka lokacin da ka zo za ka yi kwanciya to daga cikin abin da shari'a ta so ka karanta kafin ka kwanta shine kai sallah da suratul kafirun ishara akan ka tace imaninka daga duwani shirka ka tabbatarwa da Allah tauhidi to ana maka kyakkyawan fata in Allah ya kaddare cikin daren nan za ka koma ga Allah ka koma ga Allah babu shirka kenan da izinin Allah saboda abin da ayan ya zo yi bayani kenan ya bara'a daga shirka ya tabbatar da an yi wato musulunci da tauhidi haka idan mutum ya farka an so abu na farko da zai fara jaddadawa yayin da ya wayi gari shine ya jaddada imanin shi da Allah da tauhidin shi ya kuma yi bara'a daga shirka shi yasa atal fajri da ake son ka fara da su to aka ce ka karanta qul ya ayyuhal kafiruna ciki wannan na daga cikin maganganu da malamai suka kawo Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to abin da zai ƙara karfafan wannan jama'a shine hadisi da aka samu daga al imamu Ahmad haka al imamu Darimi da kuma al imamu Nasa'i a cikin ainihin wato sunan dinsa as-Saghir al-Mujtaba kenan daga wani malami daga cikin tabi'ai mai suna Muhajir ana ce da shi Abul Hasan Allah madaukakin sarki ya mishi rahma shi ne yake ba da labari cewa an samu wani dattijan malami cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yayi ibahamin sunan bai bayyana ba Ya ce an shaykhin adraka annabiyya sallallahu alaihi wasallama daga wani dattijan malami wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu da wannan dalilin suka raunata hadisin nan amma malaman da suka kware a wannan fage sun tabbatar da cewa hadisi baya yin rauni kadai dan ba a bayyana sunan sahabi karara ba matukar ya tabbatar da cewa daga sahabin ne amma bai faɗe shi ba to ibhamu sahaba la yadur ina fata an gane da haka wannan hadisi babu shakka akan tabbacin isnadin sa da kuma tabbacin hadisin insha Allah yace qala wannan sahabi yace kharajtu ma'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi fi safari na kasance tare da ma'aiki zira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wani tafiya da annabi yayi famarra bi rajuli muna kan tafiya sai annabi ya wuce wato aka gilma wani mutumi yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun sai aka samu wannan mutumin yana karanta wannan sura suratul kafirun da annabi ya ji karatun ga jawabinsa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma hada kun ga wannan dinnan da muka wuce shi yana karanta wannan suran? faqad bari amina shirk yayi baran-baran da shirka ba shi ba shirka gaba daya kaga maganar can da malaman can suka yi yana aini wato samun karfafa da wannan surar da wannan hadisi shine gurgurda yadda kake karanta sura gurgurda yadda kake baran da shirka kake tabbatar da tauhidi kuma wannan zai ƙara nuna maka mahimmancin da muka faro da shi na cewa duk sanda mutum yake karanta Qur'ani ya rinka yin tadabburin ayoyin ya zama kawai ba tilawan ba kawai kake yi ba ka a akan ne kake karantawa Allah ya sa mu dace amma abin za ka zo ka ga mutum shi yana cikin shirkan nema amma kuma sai karanta kulli ya kasu kafiruna bai ma damu ba kaga wannan yake nuna ashe ba ma ainihin wato alakanta karatun namu da abin da yake cikin samu. sai mu kokari mu kiyaye jama'a bayan nan wannan sahabi ya ci gaba da cewa qala wa idza akharu yaqra'u da muka zo kuma sai ga wani mutumi shi kuma mun same shi yana karanta kul huwallahu ahad suratul ikhlas zamu zo kan bayanin suratul ikhlas shi ma insha Allah amma a cikin wannan hadisin fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ma aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi yake cewa biha wajabat lakul janna kaga wannan sura da ya karanta na kul huwa to shi kuma ya tabbatar cewa shi dan aljanna wannan yana daga cikin abin da zamu zo akan kul huwallahu da annabi sallallahu alaihi wasallama aka kawo kukan wani mai hada su da wasu surori in yana sallah annabi yace dan wani dalili yasa ka yace ina kaunan sura ne annabi yace to ka zama dan aljanna da ka duk wanda yake son ya samu aljanna jama'a to ya dawwami karatun suratul ikhlas za mu zo mu ji hadisi akan haka to wannan hadisi a shahid bayani da yayi game da falalar suratul kafirun har ila yau al Ahmad da Ibn Majah da Ibn Kuzaima sun ruwaci hadisi ta hanyar ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu ya kasance yana cewa ni'mas suratani madalla da wasu surori guda biyu kuma taqra'unahuma fi rak'atayn qabla al wanda kuke karantawa a rak'o'i guda biyu kafin sallar subahi shine rakatul fajr da muka fada, ko waɗanne surori ne sai annabi ce kul ya ayyuhal kafirun wa kul huwallahu ahad madalla da waɗannan surori wannan na daga cikin dalilan da ke rusa maganan masu cewa ba a karatun sura a rakatul fajr suna hujja da maganan Aisha da ta ce annabi yakan gaggauta sallar kamar ba bai karanta Fatiha ba wannan ba dalili ba ne. dan tana bayani ne game da irin gaggawan da annabi yake cewa baya jinkirta karatu a ciki amma baya hana yin karatun sura annabi yakan karanta qul ya ayyuhal kafirun raka farko a raka ta biyu kuma ya karanta qul huwallahu ahad to kaga wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara tabbatar da wato falalan wannan sura wanda muke magana a kansa ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu a sai suratul la nasr shi wannan a takaice ne kwarai da gaske domin ba a fiye ba a samu wasu nasoshi da suka fada da bayanai game da falalarsu ba amma daga cikin nasoshin da za su nuna falalar sura, a cikin al Muslim sahih ɗinsa ya ruwaici hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana awwala kamar yadda ummuna Aisha ta ba da labari wannan sura a sallolinsa ina ma nan awwalawa yana aiki da abin da Allah ya umarce shi fadan Allah madaukakin sarki fasabbih bismi rabbika wastaghfiru ko innahu kana tawwaba to annabi sai ya kasance in yazo karshen rayuwarsa a cikin ruku'u da sujuda sai rika cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma aghfirli ita da kanta sai da Aisha tace kana auwalul qur'an ma'ana yana aiki ne da abin da Allah ya umarce shi a cikin wannan surar shi yasa wani lokaci da Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yadda ya tara manyan sahabbai yan majalisar shi ya shigo da Abdullahi dan Abbas bayan koke da suka rinka cewa me yasa zaka rinka shigo da yaro karami wata ran sai ya tambaye shi yace wa zai gaya min hikiman saukar da suratul nasr duk suka yi ta kamaka ne wasu suka ce su ba sa ganin wani abu kawai sai dai ana cewa za a samu nasara za a samu nasara sai aka tambayi dan abba ce kai ne kake fahimta yace ni ko bana fahimta abin da suka faɗa abin da nake gani shine Allah da ya saukar da wannan surar to yana yin ban kwana ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusa barin duniya da aka yi yawaita tasbihi da godiyar Allah da istighfari shi yasa annabi ya yawaita a ƙarshen rayuwar shi Umar bin Khattab yace ni ma bana ganin ma'anan wannan surar sai wannan daga nan suka girmama wato ilimi da fahimtar Abdullahi dan Abbas suka gane hikiman da yasa Umar yake zuwa da shi wannan ma yana nuni akan cewa wannan tasbihin to yana da kyau mu ma sai mu yawaita su a cikin ayyuka wato sallolin mu a cikin ruku'u ka yawaita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir a cikin sujuda ka yawaita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir ina fatan jama'a gani Allah madaukakin sarki ya samu dace sai in mun zo gaba na gaba insha Allah sai mu jira kan suratul ikhlas da kuma surorin da za su biyo baya wanda kamar yadda muka yi bayani tun daga darussa da suka gabata waɗannan surori da za su zo a ƙarshe ɗin nan to daga su sai ire-iren su suratul bakara su ne aka samu nasoshi da dama da suka bayyana falalolin su insha Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya dace da mu za mu saurara a nan in Allah kai mu lokaci na gaba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم